Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 21 ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. an sako wani ba amurke mai suna jeffrey woodke da aka yi garkuwa da shi bayan ya shafa sama da shekara shida ana tsare da shi a yammacin afirka wani babban taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar a birnin london ya tara fan miliyan hudu kwatankwacin dala amurka miliyan hudu da dubu tara don tallafawa kotun duniya ta icc a binciken da take yi akan zargin an aikata laifuffukan yaƙi a ukraine Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake yin kira ga gwamnatin Taliban ta Afghanistan da ta gaggauta sake buɗe makarantu don mata matasa tana mai cewa mahukuntan ƙasar ba su da hurumin hana 'yancin samun ilimi ta kowace fuska. Kanin labaran kenan a cikin shirin namunin ne za ku ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta ayyana sanata Obasani na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Kaduna. To sai dai jam'iyyar PDP na cewa mu sakamakon da muka tattara na wannan zaben ya bambanta da abin da ita hukumar zaɓe muka gaya mishi cewa mu abin da muke da shi ba haka bane muna tafa da ƙarin bayani a jihar plateau da ke najeriya kuwa sabon zababben gwamnan jihar khalid mutuwan ya yi alkawarin yi wa mutanen jihar adalci tunaninmu na alheri ne ga duk jama'an plateau saboda haka za mu ci gaba da ɗinkan dankon zumunci a kan eh, mazaunan plateau baki ɗaya domin kar mu ji sauran juna domin idan muka rabu ta haka da biyagun mutane za su samu wurin sa kafa. kama kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sakko take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An sako wani ba ba'amurke mai suna Jeffrey Woodke da aka yi garkuwa da shi bayan ya shafa sama da shekara shida tsatsare a yammacin Afirka a cewar Jack Sullivan mai ba shugaban Amurka shawara akan harkokin tsaro. Jeffrey wanda ma'aikacin jan ne an sace shi ne daga gidansa da ke a Balak a jamhuriyar Nijar. wasu mutane dauke da bindiga ne suka yi wa gidansa kwantan bauna inda suka kashe masu gadinsa shi kuma suka sanya shi a motarsu daga nan suka nufi kan iyakar kasar da mali lamarin dai ya faru ne a ranar 14 ga watan oktoba na shekarar 2016 a cewar ministan harkokin cikin gida na nijar hamadu sule hukumomin nijar ne suka samu nasarar kubutar da jeffrey daga hannun 'yan kungiyar jnim wato kungiyar ta'addancin da ke aiki a yammacin afirka da yankin sahel wani babban taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar a birnin london ya tara fan miliyan hudu kwatankwacin dala amurka miliyan hudu da dugu tara don tallafawa kotun hukunta manyan laifuffuka ta ƙasa da ƙasa da ake kira icc a takaice a binciken da take yi a kan zargin an aikata laifuffukan yaƙi a ukraine da kuma ƙoƙarin ganin an hukunta rasha a cewar jami'ai a jiya litinin ministocin shari'a na ƙasashe sama da arba'in ne suka gana a birnin london domin taron 'yan kwanaki bayan da kotun icc ta fidda sammacin kama shugaban rasha vladimir putin wanda ake zargi da taka rawa wajen ɗauke yara daga ukraine matakin na ranar juma'a shine karan farko da kotun ta badar da sammaci a kan wani shugaba da ke cikin kasashe biyar mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na dindindin. majalisar ɗinkin duniya ta sake yin kira ga gwamnatin taliban ta afghanistan da ta gaggauta sake buɗe makarantu don mata matasa tana mai cewa mahukuntan kasar ba su da hurumin hana 'yancin samun ilimi ta kowace fuska ciki har da addini ko al'ada wani kwamitin ƙwararru na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya litinin cewa ci gaba da dakile 'yancin 'ya'ya mata da mata matasa na samun ilimi a afghanistan ya nuna babban koma baya a fannin ilimi a duniya wanda ke yin tasiri ga jinsin mata da makoma ƙasar. babu wata alama da ke nuna gwamnatin Taliban na da niyyar ɗage haramcin ilimin mata yayin da za a buɗe makarantun sakandare a faɗin ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya a wannan makon bayan hutun hunturu a cewar sanarwar kwamitin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu a ci gaba da kawo muku sakamakon zaben gwamnoni da aka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata a Najeriya. Babban baturen zaben gwamnan jihar Kaduna ya ayyana ɗan takarar jam'iyyar APC uba Sani a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar da ƙuri'u mafi rinjaye. Ga wakilin Isa Lawal Ikar da ƙarin bayani. Sani Uba of APC 730002 Muhammad Ashur Isa of PDP 719196 that Sani Oba of APC, having satisfied the requirement of the law, is hereby declared Babban baturen zaben gwamna a jihar Kaduna Farfesa Lawal Suleiman Bilbis na jami'ar ɗan fodiyo kenan. lokacin da yake sanar da sakamakon karshe na zaben gwamna a jihar kaduna cikin daren jiya litinin inda ya bayyana malam obasani na jam'iyyar apc a matsayin sabon zababben gwamna a jihar kaduna saboda samun ƙuri'u mafi rinjaye wato da biyu. yayin da honorable isa muhammad ashir kudan na jam'iyyar pdp ke dab da shi da da shidda. kafin sanar da sakamakon karshe na zaben gwamnan a jihar kaduna dai sai da wakilin jam'iyyar pdp a wajen tattara wannan sakamako kwamar juma sarki ya kwashe sama da mintuna talatin yana kalubalantar sakamakon zaben sannan kuma ya ce ba zai rattaba hannu akan sakamakon ba mu sakamakon da muka tattara na wannan zaben ya bambanta da abin da ita hukumar zabe muka gaya mishi cewa mu abin da muke da shi ba haka bane amma ina kuka samu naku e mun samo shi daga ita rumbun boye da zabe na ita hukumar zabe banda haka akwai doka da ta faɗa electoral act 2022 wadda ta ce cewa in dai ratar da ke tsakanin wanda ya ci zaɓe ya gaza yawan ƙuri'u na akwatunan da aka soke ba ya kamata kada a faɗi wanda ya ci zaɓe a koma a sake zaɓe a wannan akwatunan da aka soke wai ai dubu uku ne amma kuma mu abin da muke ga dubu sittin da takwas ne da eh, ɗari takwas da yan kai to ya zai ce mana dubu uku yanzu da aka sanar da sakamako me za ku yi dan Allah za mu je kotu sai dai sakataren jam'iyyar APC a jihar Kaduna wani wanda shine ya wakilci jam'iyyar apc a wajen wannan tattara sakamako malam yahaya fati ya ce sakamakon ya yi daidai da alkalaman da suka tattara. Alhamdulillah muna godiya da Allah muna godiya ga jama'an jihar Kaduna da suka fito kwansu da kwarkwatansu suka sake zaben jami'ar abc. Ya kuka ji da tirjiyar da wasu 'ya'yan jam'iyyar suka yi? Harkan zaɓe yana da doka akwai dokan zaɓe da dokan ƙasa abin da ya ce kuma hukumar zaɓe ta fi dokan ƙasa ta fi dokan zaɓe wajen gudanar da wannan tattara sakamakon zaɓen. Ɗaukar dogon lokaci kafin sanar da sakamakon zaben dai ya kawo rudani tsakanin al'ummomin jihar Kaduna da sauran magoya magoya baya domin kowa magoya bayan jam'iyyun apc da pdp da ke kusa da kusa da juna sun dinga bikin murna a wurare mabambanta wanda wannan kuma shi ya kawo zaman zulumi da fargaba a wasu sassan jihar kaduna ko da dai kuma kwamishinan 'yan sanda mai kula da harkar zaɓe a jihar kaduna cp babaji sunday ya ce babu wata damuwa eh, alhamdulillah allah ya kamu yau ashirin ga watan uku bayan da aka yi zaben ran goma sha takwas ake ta tattarawa tattara sakamako to allah ya kawo mu lokacin da yanzu an sanar da sakamako da wannan nake cewa mun gode wa allah mun gode wa jama'an kaduna wanda suka ba da haɗin kai aka yi zaben nan cikin lumana kuma har ya kai ga bayyana sakamako kowa ya karbi wannan sakamakon kyakkyawan manufa kafin a sanar da sakamakon na an ga wasu matasa sun zazzage wannan guri wanda sako za ka aike musu eto eh ya allah sun zo su masu jine. ji ne amma sai muka ce a'a wanda kawai zai iya shigowa nan sai party agents sai accredited official sai inec official sai muka ba su shawara kuma cikin ikon allah kowa ya koma gidansa amma inda wani abu jami'an tsaro suna nan ko ta ina. Gogayyar yadda aka dinga samu tsakanin jam'iyyar APC da PDP lokacin tattara wannan sakamako inda kowace kan wuce wata idan wata karamar hukuma ta zo. da kuma tazarar da a ƙarshe jam'iyyar apc ta baiwa pdp na dubu goma ɗari takwas da shida da yi na cikin batutuwan da 'yan siyasa suka dinga bibiya kuma har yanzu su ake ta faman tattaunawa isa lol ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. a gaida isa lawal ikara da wannan rahoton Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Tayo fari ya kashe kimanin mutane 43,000 a Somalia a shekarar da ta gabata, a cewar wani sabon rahoton gwamnatin Somalia da Majalisar Ɗinkin Duniya. rahoton da aka fidda a jiya litinin ya ce watakila rabin mace-macen da ke da nasaba da fari sun faru ne a tsakanin yara 'yan ƙasa da shekara biyar an kiyasta cewa adadin mace-macen mafi yawa ya auku ne a kudu maso tsakiyar somaliya ciki har da yankunan bay bakol da banadar wato yankunan da farin ya fi muni a yanzu haka a cewar rahoton ma'aikatar lafiya ta somaliya da wasu hukumomi biyu na majalisar ɗinkin duniya wato hukumar lafiya ta duniya da asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya su ne suka fitar da rahoton amurka ta bayyana cewa jami'an rundunar tsaron habasha ta endf da dakarun eritrea da dakarun 'yan tawayen tigray na tplf da kuma sojojin amhara sun aikata laifuffukan yaƙi a lokacin rikicin arewacin ƙasa habasha a cewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken mambobin rundunar sojan habasha ta endf da dakarun eritrea da na amhara sun kuma aikata laifuffukan cin zarafin bil'adama ciki har da kisan kai da fyaɗe da sauran nau'ikan cin zarafi da gallazawa. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, za mu sake lekawa Najeriya. A jihar Filato ma hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar PDP Caleb Mutuwan a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Zainab Babaji Gareki. Sabon zababben gwamna a jihar Plateau barista Caleb Manasse Mutfang ya yi alkawarin yi wa daukacin mutanen jihar Plateau adalci don samun zaman lafiya da ci gaba. Tunaninmu na alheri ne ga duk jama'an Plateau. Saboda haka za mu ci gaba da dinkan dankon zumunci a kan eh, mazaunan Plateau baki ɗaya domin kar mu ji sauran juna domin idan muka rabu ta haka da biyagun mutane za su samu wurin sa kafa ban da haka za mu rayar da sauran matakai da aka manta da su kaman operation rainbow domin na tabbata cewa duk mazaunin plateau ya gaji da tashin hankali da muke samuwa a shekarun da suka wuce saboda haka dole ne mu magance wurin Zababben gwamnan jihar plateau kenan barista Caleb mudfang Tun farko jami'in da ke tattara kuri'u a jihar plateau Farfesa Idris Amadi ya bayyana Caleb mudfang na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben da kuri'u 525,299 inda ya ba da ratan kuri'u 43,929 wa abokin hamayyarsa ta APC Farfesa Nentawa Yilwada wanda ya samu kuri'u 481,370. The Tampa Kalef Malasse of PDP is hereby declared the winner and is returned Tun farko jami'in da ke tattara kuri'u na karamar hukumar Jasta Arewa, Farfesa Chris Bande ya bayyana cewa ba su samu kuri'un rumfuna goma sha hudu ba, kuma na'urar tantance masu zaɓe na Bivas goma sha hudu da malaman zaɓen goma sha hudu ba a san inda suke ba. Wakilin jami'iyar APC ya bayyana takaicinsa. kevin ne din function ne din amma mu dai muna neman yancin jama'a a ba su right su su yi zaben su in an bi wannan tsarin dokan har an je an yi zabe duk wanda ya ci mu ma za mu rungume shi a yi tafiya tare. Shi ma wakilin jami'iyar PDP da ya kasance a zauren tattara kuri'un ga abin da yake cewa. Sunana Pam Pam Jang Davo gaskiya zaben plateau an gudanar da zabe da kyau sai dai ko akwai wasu guraren da abubuwa ba su tafi daidai ba kamar guraren da har yanzu an ce ana neman ma'aikatan inec da kuma su bivas machine da ba gani ba abun damuwa ne wa ya dauka ina suka je Abubakar Dogara shugaban kungiyar haɗin kan jam'iyyu ta IPAC a jihar Plateau ya buƙaci al'umma ne da su zauna lafiya don samun ci gaba. An yi nisa a wurare daban-daban don haka muna so mu ga canji mu ga kwalta mu ga abinci mu ga zaman lafiya mu ga ƙauna da salama a cikin Plateau. Daga jihar Nasarawa ma gwamna mai ci injiniya Abdullahi Sule ne ya lashe zaben inda ya yi wa takwaransa na PDP David Ombugadu Fintinkau. Na farko mutane sun ɗauko maganar addini maganan kabilanci sun sa a cikin maganan siyasar mu na jihar nasarawa so a dole muka tsaya muka yi ta aiki in kuka kula na daɗe na yi wannan aiki a kai saboda a tabbatar maganan kabilanci da maganan abin nan ba shine ya dame mu ba maganan ci gaban jihar nasarawa shi ya fi damun mu a jihar benue ma dan takarar jam'iyyar apc reverend fada hyacinth aliya shine ya lashe zaben da kuri'u dubu dari hudu da saba'in da uku da dari tara da talatin da uku Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Me aka yi wannan dibar ɗin ya faru da ita? Wannan story, wannan labarin da muke tambayar shi wannan ainihin chairman ɗin da baya ba mu ansa. Shi ne muke ƙoƙarin mu je kotu, kotu ta sa shi ba mu ansa. Dukkan manya-manyan da suke irin kansu manyan arewa yanzu kamar irin su yan rufai da su yan nasu su eh, nuhuru baɗu da sauransu dai wanda dai yanzu su ne suke kewaye da da turumbu duk teku ne ya zaɓulo su duk shi mazaɓin nan na talakawa ne a ba wanda ya kai a teku gina talaka a najeriya kai fa ka ce ya gina mutane a najeriya kai ka fara faɗi ka ga hannun su da yan apc eh, eh. yanzu zai yi magana an ji ba ya canja Jama'a barkan ku da wannan lokaci mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai waya muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. To a Najeriya dai ana ci gaba da kirga kuri'un da aka jefa a zaben gononi da 'yan majalisun jihohi na aka yi ranar Asabar ɗin da ta gabata. a jihohi da dama an riga an sanar da waɗanda suka riga suka yi nasara da waɗanda ba su yi ba a wasu jihohin kuma har yanzu ana takaddama kan kowa ya ci zaɓe to yadda wanda yake ci gaba muka muna ci gaba da duba yadda sabuwar gwamnatin tarayyar najeriya baki ɗayanta za ta kasance idan ta zo ta ɗauki mulki ta gaji gwamnatin muhammadu buhari a kan haka ne muke kawo muku ci gaban muhawarar da muka dauka a tsakanin mutane uku da ke daga jam'iyyu guda uku manya na najeriya to amma kafin mu ji ci gaban muhawara din bari mu ji wasu ra'ayoyi game da zaben na najeriya sunana sama'ila sifawa mni member of the national institute domestic observer a wannan election da aka yi eh, abin da ya kamata a ɗora ƙasar a kai shine a ɗora ƙasar a kan waɗanda suka cancanta wanda za su iya tafiyar da ƙasar domin ƙasar ta ci gaba inda sun cancanta kukan da kuke ta yi a kai da ku yi ai kuma kuna ta kuka a kai ai cancanta shine a ɗora mutum wajen da aka san in an sa shi zai iya yi shine cancanta To a gaishe ku To ɗaya daga cikin abubuwan da za mu duba kamar da na ce shine sabuwar gwamnatin tarayyar Najeriya da za ta maita Muhammadu Buhari Allah ya kai mu a ƙarshen wata Mayun wannan shekara ya za ta kasance ne. tunubu zai zo ya ci gaba da abin da Buhari ya fara bai karasa ba ne ko kuma zai zo ya dora ne akan sabon tubali nashi na kanshi. Sannan magana da aka daɗe ana yi na cewa mai Tinubu ya tanadar wa jihohin arewacin Najeriya za mu taɓo ta ita ma. kamar dai da muka ji a makon da ya gabata wannan muhawara ce da nasiru adamu ile kaya wakilin mu na abuja shirya mana tsakanin sanusi baban tanko wato barayan bauchi kenan wanda ke wakilta jam'iyyar apc da kuma malam yusuf ardo da ke wakiltar jam'iyyar pdp sai kuma ibrahim hussein abdulkarim wanda shine jakadan lp wato labour party kenan a cikin wannan muhawara malamai mu je in kun shirya bayan bauchi kai mene ne tun da kai dan apc ne eh, za ka gaya wa mutane akan mulkin ahmad bola tinubu zai tsora ne kai inda shugaba buhari ya tsaya ya ci gaba da mulki ko kuma yana da wasu dabarun sa na daban to yanzu na farko tukuna gana rashin lafiya

wanda kuma za su sha mamaki kuma za su ce ba a yi gwamnati irin na tilubu nan gaba na tabbatar da irin dabaru su da irin dabaru wanda ya lagar kuma sai zo da wanda suka fi duk zai najeriya gaba ina tabbatar maka da wannan da wanda buhari ya yi nagari za a ci gaba da kuma wanda aka ga a cikin wanda buhari yana neman gyara zai gyara sannan kuma zai zo da nasa nasa tsarin yawwa baran bauchi akwai lokacin da hajiya na ta fita daga wannan tafiyar mm. ah, sai ka fito kake cewa dan ta ce ta je ta tuntube shi ba shi da ma wani mm. alkawari ko wani tsari da yawa arewa mm. sai sa ta fita kuma kuma ce a ah, ba haka ba to ai ai ita mace ce kuma a e tana da iko e amma yadda zai saurari ai ya sau ai muka ai mu musamman mu muka so mu ce wanda ya fito ya nuna yana yana son shugabancin kasa na tinubu mu muka so ga kun yi zama da tinubu ga abubuwa yawa misali ka ga magana abin da ya shafi tsaro ya yi tashi ya ce wannan maganar tsaro wannan shi ne ma babban abin da zai so mai tashi a kan dai abin da ya shafi arewa ne sannan duk sauran abubuwan da muka tattauna da shi ya tabbatar mana zai yi su sai dai abin da kawai ya ce kan tsammanin ran da ya hafa zai yi abubuwan da muke tsammanin na a'a kowanne za a yi shi a hankali kuma sai an yi nasara yawa ibrahim abdulkarim faɗa mana in haka ne tunda mun yi magana kan bola tinubu kai dan takarar ka fita obi wanda gwamnan jihar anambra na ji labari wasu an ce lokacin kamar baya son wasu jama'ar wani yanki an zarge shi da abubuwa da iri iri amma a zafin 2019 ne wannan karon da yake ya shiga jirgin leba abun beta idan da eh, shi fita obi a ce shi lashe zabe mai zai ne na daban yunakin kasa haɗarin ƙasa haɗarin eh. ƙasa shi ake challenging ɗinsu da shi shi kuma shi abin da yake son ya kawo ke saboda ƙasa ba ta iya zuwa ko ina sai ka yi united ɗinta sai ka haɗa kan 'yan ƙasa farkon in kana son ka fara duk wannan security da kake magana a yi magana tattalin arzikin ƙasa duk abin da kake bukata sai ka fara united ƙasa united ƙasa sai ka fara tun daga tiket ɗinka sai ka yi wasu kake am sai ka zama shugaban ƙasa sai ka yi gyara ai lokacin da ya ga cewa ta turmutsi an sa miliyan ɗari ɗari an ce za a takara in tribun ya yarda tribun ne kuma koma sdp mana ya takara ya ta ya ce ba zai biya gwamnan ba zai sai koya ba ba zai komai ba shi mutum najeriya gaske yake son yi ba zai biya wannan abu ba zai je takara ciki amma bai yi ba mun mun farin ciki mun ba wanda ya kai mu da kuma kunce mu za ku kunce kuma za ku je kotu eh saboda kotu zuwa kotu yana cikin kawarsa to ai ba ya ya ga wannan ya kama da hasada a ba a inda a muna koya ma yaran mu mun ai muna koyi abu ne ko muna koya ma yaran mu cewa yaron da ya sa energy din shi ya sa karfin shi ya sa kudin shi aka zo aka faɗi akwai dama wadda ake zuwa kotu wannan kotu za ta tabbatar cewa wannan zaɓen ya aka yi shi me aka yi wannan bibas din ne faru da ita wannan story wannan labarin da muke tambayar shi wannan ainihin chairman din da baya ba mu ansa shine muke kokarin mu je kotu kotu ta sa shi ba mu ansa in muka samu ansoshin nan idan ka gamsu an ta gamsu joji suka yi gamsu mu ma mu gamsu aka ce shine shugaban kasa sai mu ba mu baya a ci gaba amma wannan tambayar sai an samu nasu wato muna da tambaya gare ka mm-hmm. idan wazirin Adamawa ya taba zama mataimakin shugaban Najeriya na tsawon shekaru takwas zamanin tsohon shugaba obasanjo eh, wasu suna cewa mai manta ne a fadar shugaban kasa da yake ta neman mulki me za ka ce kan shi idan da wazirin adama ya samu mulkin nan menene zai yi na daban wanda bai da adaba baya ba ah, alhamdulillah wato abinda nake so jama'a su gane zama mataimakin shugaban kasa ba shugaban kasa ba ne shugaban kasa shi yake da iko shi yake da final wato magana ta ƙarshe akan iko na mulki na gwamnati da tsare-tsare kuma a matsayinsa da ya rike na mataimakin shugaban ƙasa na shekara takwas kowa ga rawan ganin da ya yi duka manya-manyan da suke kiran kansu manyan arewa yanzu kamar irin su yan rufai da su yan nasiru Eh, tun su nuhuri da sauransu dai wanda dai yanzu su ne suke kewaye da da da duk atiku ne ya su duk wani brain daga arewa kai a najeriya ma a gwamnati ya samu da aka eh, to abun da ya sa saboda kowa a najeriya muna da wani hali especially a yan arewa duk wanda muna da hali na cin amana da kuɗi ah, duk wanda duk wanda ya samu dama aka ɗaga shi ya samu dama yakan ƙoƙari ya ga ya fi kowa ya zama shine ba mu da babba yanzu misali ne eh. in ka kalli shi bola tinubu misali su yarbawa da yake hannun su daban da mu a yan arewa duk yana da mutanen da ya daga da yawa yarbawa amma saboda biyayya irin nasu ba su yadda su ce sun fi shi suna bin sa a matsayin da daɗi ba daɗi suna mai biyayya kuma wannan ya kasance ne saboda irin halin su ne na yarabawa nasu ko gaisuwar su ka duba da barki da namu mu kuma yan arewa duk wanda ya sa za a ga sun tsugunna sun kwanta in ka je fadan rabe kwanciya suke kula su gaida sarakunan su kafin rabe in zai gaida na gaba da shi tsugunna aiki mu arewa mun zubar da waɗannan abubuwan akwai wahalhalu da yawa a cikin tsarin kaji abin da ya ce ya ce yarbawa suna da amana suna da biyayya na ce ba amana ba ban ce amana ba biyayya na ce su suna da biyayya da su. Eh. sannan na biyu ai kai da kanka kace ya taimaka wa mutane ya gina mutane idan ka gina to don ka gina mutane ai kafin ya gina mutane a tiku ya gina mutane kafin shi ya gina mutane shi kansa tunungun gina shi aka a tiku yana cikin wanda suka gina tunungun shi kansa domin a tiku shi tunungun yaron gidan abiola ne abiola da su yar aduwa duk tare suke kuma a tiku da su yar aduwa tare suke so shi tunungun a tiku yana cikin wanda suka gina tunungun shi kansa to wa ga shi a tiku

ba ka gina mutum ba mutane ka gina ba ya kace ya gina mutane wasu a Najeriya. Ya gina mutane a ba wasu ba. Ya gina talaka ne. Shi ba zaɓen nan na talakawa ne. A ba wanda ya kai a kan ka gina talaka a Najeriya. Mutum ɗaya biyu ba ka gina talaka ba za a ba. Kai fa ka ce ya gina mutane a Najeriya kai ka fara faɗi ka ga hannun su da ɗan APC eh, eh. yanzu zai yi magana an jima ya canja hannun su ɗaya da yan hanyar. Ya gina mutane. Hannun su ɗaya da mutane. yanzu ya faɗa ɗazin da yake gaya mana cewa tunubu ya gina har da gwamnoni da sanatoci yana gaya mana amma yanzu yana maganar talakawa wanda talaka tunubu ya gina banda mugun kuɗin da ya tara a najeriya na gaya maka maganan tsaro in ka je yau lagos ba a maganan ba inda ake da tsaro lagos maganan to tunan bude gwamnan lagos yanzu na lagos abinda ya shekara goma sha biyar shi ne ke aiki a yanzu a inda tattalin kokari na da gwamnan yanzu ma yi to na da gwamna wannan mulkin malaka daga kayan mulki sau daya haka ba za ka kai na da kowa haka ake mulki To a gaishe ku malamai, to nan mu ja burki a yanzu tun da lokacin wannan shiri ne ya riga ya kammala sai Allah ya kama rana wato muna fatan dawa mu ci gaba. Washin kan waɗanne irin kalubale ne suke jiran ita wannan sabon gwamnati da za ta shigo a Najeriya ta shi Ahmed Bola Tinubu ne. Sannan kuma shi Ahmed Bola Tinubu in ya shigo zai shigo da tasa ajandar ce ta daban ko kuma zai zo da ajanda mai kama da ta Muhammadu Buhari mai barin gado. jama'a nan zamu dakata sai Allah ya kamu rana wato mu zo mu ci gaba muna godiya ga su bakin namu Sanusi baban tanko da Yusuf Aldo da Ibrahim Husaini Abdulkarim da kuma shi Nasiru Adamu da ya shirya wannan muhawara din ya cilo mana ita muka cilla muku ita a madadin su Aliyu Mustafa Sakwata ne ku huta lafiya a gaida Aliyu Mustafa Sakwato yanzu kuma sai labarai amma a takaice An sako wani ba'amurke mai suna Jeffrey Woodke da aka yi garkuwa da shi bayan ya shafa sama da shekara shida ana tsare da shi a yammacin Afirka a cewar Jake Sullivan mai ba shugaban Amurka shawara akan harkokin tsaro. Wani babban taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar a birnin London ya tara fan miliyan hudu kwatankwacin dala Amurka miliyan hudu da dubu tara don tallafawa kotun hukunta manyan laifuffuka ta ƙasa da ƙasa da ake kira ICCC a takaice a binciken da take yi a kan zargin an aikata laifuffukan yaƙi a Ukraine da kuma ƙoƙarin ganin an hukunta Rasha a cewar jami'ai a jiya Litinin. thomas sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an da hantsi. misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da tafiya na gabatarwa sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Daryl Smith Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.